شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وكل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن سلموا فقد اهتدوا إن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد Allah subhanahu wa ta'ala samu fa'idantu da Qur'ani yanzu kuma kai tsaye za mu je ga jawabin kan wannan ziyara da Shaka Bakar Musulman ya kawo ma sanannen malaminmu malam bello yabo algatuma to alhamdulillah wa sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd to gaskiya ni ba abin da zan ce sai dai in bayyana da farin ciki na da Allah ya kawo ni wurin malam malam ubana ne kuma malami na ne ba karatun addini kadai ba hatta Hausa yanzu ina nan sana da kalmomin da tunda nake a rayuwata a wajen malam na fara jin su kuma sai na bincika <laughs> sai na bincika kuma sai in ji ma'anar kaza sai a ce kaza ta kai malam ya zama karatunsa ya zama kaman kamus ne a wajenmu musamman ne dai hususan gaskiya a wannan shine karo na farko da na zo na samu malam a gida ina fatan Allah ya ƙara masa wato imani kuma Allah ya sa ya mutu da imani Allah ya ƙara ba shi kariya kuma Allah ya karɓi sa. Allah ya cire hazzi na shaidan a cikin zuciyarsa Allah subhanahu ta'ala ya tashe shi a tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama tare da mu baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun ja takaicen takaitawa a jinjina da yabo da murna da fatan alkhairi to oke ya haske to to okay to to bari mun ne to Eh? Eh? a yanzu kuma insha Allah za mu je ga malam bello yabo mu je nashi jawabi bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, ina godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala <clears throat> wanda cikin hikimarsa da rahamarsa ya nuna mana wannan yini na na alhamis 25 ga watan ramadana a shekara 1445 wanda babban malami sheik abubakar abdulsalam baban gwali hafizahullahu ya kawo mana wannan ziyara wannan markazi na markazin sunna muna roƙon allah ya saka mishi da alkhairi tare da babban malamin mu Sheikh Abubakar Ladan mai idigami muna kiransa Sheikhu Mudgima an sha gwagwarmaya da da, muna roƙon Allah ya amsa muna kyawawa ayyukan kurakuran mu manya da ƙanana Allah ya gafarta muna yadda an ka fara da kyau Allah ya sa mu ƙare da kyau Allah ya tufa muna asiri ya sa mu gama lafiya mu na gode kware ga wannan ziyara da malla Abubakar ya kawo mana. kungiyar izala ta ƙasa ta turo shi nan sokoto domin ya tafsirin azumi kuma alhamdulillah ina biye da shi gwargwado inda ci lokacin da rashin lafiya ya ɗan rinjaye na amma ko yanzu nan ko da kun kazu bayan na fito da wurin wanka shi na buɗe yanzu haka shi a cikin rediyo lallai yana ƙoƙari ƙwarai da gaske abubuwan da ya gudanar Allah ya karɓa mishi ya sa a mizanin hasana tinashi Allah ka sa ya zama sababi ya tsira yadda an ka fara da kyau Allah ya sa a ƙare da kyau kuma Allah ka sa wannan abin ya zan sababi ya tsira gare mu duka shi da ya karantar Allah ya bashi da karantarwa mu kuma da an ka karantar Allah ka sa mu yi amfani da abin da an karantar da mu Allah ya tsawaita mana rayuwar Mala Abubakar yana cikin mutane to sai in ce matasan malamai eh matasan malamai masu fikira masu hazaƙa ta kowane fanni na ji wane ne yake yabinsa kwanaki ya ce da fannin addini da fannin duniya duka wayayye ne ko mallam sai ne kai ne ko? to to to <clears throat> lallai lallai ya ce malam abubakar abdulsalam da fannin addini da fannin duniya duka wayayye ne kuma haka ne kuma an ga wayewar cikin karatun